A yanzu haka dai ɗaruruwan ma'aikatan gwamnati ne ke fama da matsalar rashin biyan albashi daga wasu jihohi goma sha biyu na tarayyar Najeriya. Rahotannin da wasu jaridun Najeriya suka buga dai sun nuna cewa daga cikin waɗannan jihohi akwai waɗanda ma'aikatansu suka share watanni goma sha biyar ba tare da sun samu albashinsu ba. Jihohin dai sun haɗa da jihar Kwara. Bayelsa, Ondo, Ikiti, Oyo, Binwai, Nasarawa, Bayelsa, Imo, Ogun, Lagos da kuma jihar Kogi. Duk da kasancewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba su gudunmuwar kudaden tallafi da ake kira bail-out a Turanci domin samun damar biyan ma'aikatan. Jihar Kogi nan ne lamarin ya fita azara. gama abinda wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin jihar Kogin suka shaida damun a ‘yan kwanakin da suka gabata. sunana Abdullahi Dan Kano daga Megari Palace Lakwaja. Akwai wanda suke da shekara ɗaya har da wata ɗaya, akwai 'yan shekara ɗaya da wata biyu yanzu ne nake maka magana ɗin nan har yanzu ba albashi. Wasu sun koma ga Allah, wasu stroke ya kama su, wasu sun zo screening sun mutu. Yanzu to me kuke so shi gwamnan nan yayi? Eh yanzu shine yayi cikin gaggawa a biya ma'aikata a gama wannan screening. Dan Juma daga Palace Lokoja. Ni ina ci ni ina aiki local government ne. Abin ya shafe ka kai. Ni before now ina clear ne da unclear yanzu wannan ya shafi rayuwar ku gaba daya Ah ya affect sosai ba kwakwaran ci ba kwakwaran sha yaran mu da yawa yanzu haka ana ma koro mu da su ba su da yawan mu ba mun kasa biyan kuɗin makarantar yaran mu gwamnatin jihar Kogin dai ta ce aikin tantance ma'aikatan bugi ne ya kawo wannan matsala Honorable Sha'aban Oyinoyi Sha'aibu mataimaki ne na musamman ga gwamnan jihar Kogin ya ce kawowa yanzu an miƙa wa gwamnan kogin rahoton kwamitin binciken ma'aikatan bogin, a saboda haka ana dab da kawo ƙarshen wannan matsala kamar yadda ya yi mani ƙarin bayani ta wayar salula. Abin da ya sa albashi mai ba biya ba wadansu suna kwamfani shi ne screening din da ake yi. Na'am. Amma yanzu haka ne insha Allah report an riga an ba gwamna. sun da an ba gwamna report bai ga muna yadda zai abin nan ba amma ya nuna cewa insha Allah duk abubuwan da zai yi a sassauta a dan samu relief zai yi shi kuma in Allah ya sa yadda ya yi shi gumi yanzu za biya kowa wanda ya ce ba biya shi ba wani. A wani taron manema labarai da ƙungiyar kwadagon jihar Kogin ta yi a kwanakin baya, shugaban ƙungiyar na jihar Kogi, Comrade Onu Idoka, ya ce kimanin ma'aikatan gwamnatin jihar Kogin 450 ne suka mutu a sakamakon tashin hankalin da suka auka na share sama da watanni goma sha biyu babu albashin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.